assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na alhamis tara ga watan jimadal ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin ga watan march shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikahiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala yana kan mana bayani akan yuhrimu ala aqaribil mutawaffa ba'd al-umur an haramta ma dangin mamaci wasu daga cikin al'amara mun gani waɗanda suke haramun ne mutum ya sake ya aikata su ko da ya waɗannan al'amuran suke kuwa shari'a ta hana dangin mamaci da duwani wanda yake da alaƙa da wannan da ya rasu ya yi wannan abin to amma kafin mu ci gaba daga abin da malin yake bayyana mana barin tsaye in maku nasiha baki ɗayanku wanda musulmi a yau lalacewansu ya kai matuka wanda kun ga sallama tana daga cikin sha'airul islam take yana daga abin da yake ɓangare ne na addinin musulunci wanda abin ta kai ce hatta kafiran ƙasan hausa sakamakon ji da ganin musulmi suna majunansu sallama har sun ara su ma suna yi kuma ita wannan sallama ba ma cikin hadithi kaɗai ba har cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukin sarki mana bayaninta idza ja'aka alladhina da bi ayatina faqul salamun alaikum ka'idar sallama Allah maɗaukin sarki bayani akan masu kulawa da ita su ne waɗanda suka yi imani da ayoyin Allah baki ɗaya Allah maɗaukin sarki ce in sun zo abinda Allah ya ce salamun alaikum mun gano wannan da kyau ita wannan sallaman Allah maɗaukin sarki ya ce na masu imani ne to kuma abin ta ce a yau ga masu imani ciki yanzu duk wanda zai saurari wannan karatun da ne sallama sai dauka mutum ɗaya ko mutum biyu ne ciki ba zai ɗauka masallacin nan a ciki yake ba musulmi ba kwa ansa sallama wannan ya nuna cewa musulmi ba kwa ma ‘yan uwanku sallama wannan ba ɗabi'a ba ne na musulunci annabi ya ce ba za ku shiga aljanna ba har sai kun so juna ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba har sai kun so juna sai annabi ya ce shin ba na sanar da ku abin da zai sa ku ƙaunaci junanku ba annabi ya ce abshi salama bainakum ya haɗa sallama a tsakaninku amma abin da kai ciyen sai kai musulmi sallama ba zai ansa ba abin kunyan ya kai yanzu a masallaci muke jama'a za a zo majalisin karatu malami zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu duk musulmi ne ga sunan ba wanda zai miƙe ya ansa ya ce wa alaikumussalam wanda wannan gaisuwa na sallama har a aljanna ‘yan aljanna ita suke yi Allah ce wal mala'ikatu ya da alaihim min kulli babin sai ce salamun alaikum bima sabartum fa ni'ima uqubaddar dan menene al'amarin sallama yake muku nauyi a bakinku wannan ya nuna akwai haɗari akwai haɗari a rayuwar musulmi ba gano wannan da kyau ku akwai haɗari Tun lokacin da musulmi ya zama al'amarin ansa sallama ya zama abun wasa a cikin harkar shi ya shiga matsala ban gano wannan da kyau ku har ma fa annabi ya karantar da mu cewa ga ƙa'idar sallaman wanda yake tafe shi zai ma na zaune sallama masu ƴan kaɗan sima mai yawa sallama duk wannan ana baka security ne da kariya haka ne ko ba haka ba ne domin dole ka ganshi zaune a waje ya san wajen ne ka ganshi zaune a waje ya san wajen ne ya sa ya zauna kai ko baƙon wajen ne to nemi aminci Ke sa ƙur'ani ce wala ta ƙolo liman alqa ilaikum salama lasta mu'minan kar ku sake ku ce ma waɗanda suka zo suke muku sallama ai wani ba mumini bane ai ba wani ba kaza bane ni ba zan ansa sallaman shi ba Allah ce kul kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu amma za al'amarin sallama ya zama mana matsala jama'a har gida in zaka shiga an ce ga yanda zaka yi sallama ga yanda za a yi ga yanda za a yi amma abin ta ke ci duk sanda aka yi sallama ba wannan majalisun kaɗai ba duka majalis na musulmi yanzu haka musulmi suka koma kafiri a gidan rediyo zai tamboyin addu'a ya bude ya ce me salamu alaikum shi mai mu da abun rena abun wannan wasa da sallaman ya kai ga yanzu an koma ana wasa hatta da salatin manzon Allah ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za a kira sunan annabi musulmi ya ƙi mai salati laifin mai manzan Allah ya maka za a kira sunan sahabi a ce radiyallahu anhu musulmi ya kaza cewa amin wai bakin mu yana nauyi akan me wai me laifin da annabi ya mana me laifin da sahabbai suke mana me laifin an maka sallama ka ansa yanda za a tara karatun ne ya koma baya sai ka ɗauka ba fa kowa ne a masallacin sai ga jicin wancan ya ansa nan wannan ya ansa wannan ya ansa wannan ya ansa don dai kawo kar in saba ma Allah ne da in nazo na gama hudu batul haja kawai kenan kawai sai in ce gaisuwa sai in ci gaba kawai da abun nan cin sai a koma al'adar kenan me ko ya sallama sai a ce gaisuwa ko barka ka dai ko a huwanku dai a to ba mun da mutane suke so ba kenan duk inda musulmi yake ba zai ansa sallama ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan kuskure ne shi sa dole a gyara mun gano wannan da kyau ku amma za a na lura ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba kaza ba ba maza ba ba mata ba duk haka muke wai bakinmu yana nauyin mu ansa sallama ita kuma wannan sallaman alheri ce cin da gashin mala'iku a gidan aljanna ma in za su shiga wajen ‘yan aljanna sallama suke masu mun gano wannan da kyau ko ce la dukulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa sallimu ala haliha. sai yi sallama ka nemi izini duk a musulunci ne ba ga tsara mana waɗannan abubuwan Ta amma kuma mu mun kowa mana wasa mun fahimci wannan da kyau ko shi sa wannan nasiha ne ne mana mu tattara gaba ɗaya mu gyara mun gano wannan annabi ya ce ba za ka shiga aljanna ba har sai ka yi imani ba za ka yi imani ba har sai ka so ɗan uwanka shin bana shiryar da kai abin da in kai za ka samu ƙaunan ɗan uwanka ba ya ce yaɗa sallama kun gano wannan to don menene ba za a yaɗa sallaman ba don menene ba za a yaɗa ba shi sa dole ne za mu ci gaba da yin sallama ko kuma dole sai kun ansa dole sai an ansa bar ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ashe kuna jin wa'azi <laughs> Allah muku albarka yawwa haka ya kata musulmi a jiddirin abin da gaskiya yake ina fatan mun gano wannan da kyau har da ɗaza raina ya ɗan sosai, amma yanzu kuma raina ya yi washar ko ku gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace kai tsaye malam yana mana bayani akan haramun ne a musulunci kururuwar mutuwa wayyo an shiga uku an lalace wayyo wayyo wayyo ba shi ne muka bayani jiya ba ya kawo mana hadisin annabi da annabi ya ce arba'un fi ummati min amril jahiliya daga ciki sai yake cewa alfahar fil ahsab alfahari da dangi alfahari da kaza ba shi ne muka tattauna ba to sai malam kai tsaye ce wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce an annaihatu mai kukan mutuwa idza lam tatub muddun bata tuba ba qabla mautiha kafin mutuwanta to qamu yawmal qiyama za a tsaye da ita a ranar tashin alkiyama وعليها سربال من min Allah madaukin sarki zai sanya mata zulumbuwar riga na garwashin wuta wa dir'un ma'ana lullubi ne riga ne za a sa mata na garwashin wuta na ciki irin in za ka sa riga ba kana sa singileti ba to haka za a sa mata wannan na garwashin wuta sannan wa dir'un da rigan da za ta zumbula tun daga sama har ƙasa min jarabin jarab wani bala'i ne wani irin annoba ne da yake fitowa a cikin jiki amma yana fitowa ne sakamakon sirkami na 'yan wuta kuma Kun gano wannan da kyau ku sakamakon sirkami na 'yan wuta wannan abin haka yake fitowa to duk wacce take kukan mutuwa yarka ce ƙanwanka ce yarka ce uwarka ce wace ce sai an sanya mata wannan a ranar tashin alkiyama kowane ne shi sa ka zaunar da 'yan uwanka da iyayenka da kowa naka kai masu nasiha dangane da abin da ya shafi kukan mutuwa cewa su bari kai masu nasiha ka jawo hankalinsu in ba haka ba uwarka na kukan mutuwa to magana ya ƙare wanda ta yi da kafin ta sani to alhamdulillah wannan muna sa rai Allah ya yafe mata amma daga yau da ta sani babu kyau ta yi to annabi ya ce za a sanya mata wannan tufafi na wuta za ta tashi da annoba na bala'i a cikin gidan wuta wake son uwar shi ta tashi a haka wake son kanwa ko yar uwar shi ta tashi a haka wake son kanwan uba ko yar uba ta tashi a haka wake son yashi ko kanwan shi tashi a irin wannan matsayin shi sa ku gaya masu gaskiya maganar kukan mutuwan nan babu kyau haramun ne kuma ba wai kukan mutuwa ke nuna kina ƙaunan mamaci kina ƙaunan ɗan uwa kina ƙaunan miji kina ƙaunan uwa ko uba ba ba kuka ke nuna wannan ba kun gano wannan da ke ku addu'an da zaki yi wakafi da zaki ma wannan bawan Allah da ya rasu da sauran ayyukan mutunci na alkhairai wanda zai kai zuwa gare shi waɗannan suke alamta cewa ke nan to mai ƙaunan shi ne. Kuma wallahi saɓanin wannan to ƙiyayya ne da gaba kawai ke tsakaninku da mamaci za ku zo ku ji annabi ya ce duk wanda aka yi kukan mutuwa lallasa shi za a cikin kabari mutuwar akwai abin da ke alamta kauna a ciki babu shi bai ce mai kukan mutuwa ka'ida idan lamta tub kafin tamtu in ta tuba ba sai ce mauti mautiha kafin mutuwanta za a tsere ta ranar tashin alkiyama tun kafin ta shiga wuta za a sanya mata shimi ji na garwashin wuta da siket na garwashin wuta da diras sannan kuma sai a zo a sanya miki wata riga ta annoba daga sama gaba ɗaya a zumbula miki ita mun gano wannan da kyau after dress kenan ina fatan mun gano wannan da kyau after dress eh ba da da wannan gudunmuwa haka za a zumbula miki ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wacce aka same ta a wannan hali a farfajiyar kiyama jama'a ta ga hanyar tsira to dan menene kuma kukan nan zaki wata kina yi zaki shekara kina yi ƙaryar banza ƙaryar wofin, an yi mako ɗaya ma sai ka nemi kukan ka rasa ka same su isu isu sun koma suna shewa an koma ana gulma an koma ana hirace hirace a gidan karɓan gaisuwa ba abin da ake ba kenan to da wanda dalili ne za a ce an mutu ana ta ihu wayyo wayyo wayyo wayyo kuma duk abin da kuke faɗi annabi ya ce fa innal mala'ikata to aminuna ala ma taquluna mala'ikun Allah suna nan suna amin amin akan duk abin da kuke faɗi shi sa mafi yawancin ku kuke makanku addu'o'in bala'i addu'o'in musiba wayo mun shiga uku mun lalace sai mala'ika ya ce amin ashe da baki shiga uku ba yanzu zaki shiga mun gano wannan da ke ku yanzu yaya zaki sai a kalli mamacin a ce ka shiga uku ka lalace yanzu yaya za ka yi zaki so a gaya ma ubanki haka zaki so a gaya ma ɗanki haka zaki so a gaya ma mijinki haka zaki so a gaya ma ɗanki haka me amfanin kukan mutuwar shi sa ku fito ƙarara ku fito fili ku bayyana masu gaskiya mamaci in ya rasu abin da yake so shine addu'a lokacin da abu salama ya rasu annabi ya je gidar yana shiga sai ya tarar da iyalin abu salama suna ta koke-koke suna ta koke-koke annabi ya ce la ta da'o ala anfusikum illa bi khairin kakku yi makanku addu'an kawai sai alkhairi Yace mala'ikuna amin akan duk abin da kuke faɗi sai ce Allahumma gfirli abi salama Allah ka gafarta ma abu salama Allah ka ɗaga darajar cikin shiryayyu Allah ka yi mai Allah ka yi mai Allah ka yi mai cikin adda sai annabi ya ce Allah ka maye a bayan shi wanda ya fi alkhairi sai matan ta ce wayo yanzu a ce za a samu wanda ya kai abu salama alheri duk garin nan gidan farko da ya fara hijira ya bi manzan Allah madina ai ba za a samu ba Haka ce ke dai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta faɗa bayan kwana biyu sai manzan Allah ya aiko yana santa yanzu kan kat kenan ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu mai gidan ne da kanshi Allah ya canza mata ko bai canza mata ba ya ko taron annabawa ne ake tara ga ce manzan Allah ya aiko tutan wa za a ɗaga kun fahimci wannan da kyau ku? ai ba taɓa yin irin manzan Allah ba kuma ba za a yi ba filhalki khalqi bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa sha'u duba ga cikin halittun Allah da aka yi a farko can can farkon farko ba irin manzan Allah ba ka duba yanzu zuwa ƙarshen ƙarshe cancan ba za a irin manzan Allah ba ka ahmada lam sha irin manzan Allah ba a yi ba wala huwa sha'u kuma ba za a yi irin shi ba mun gano wannan da kyau ku a komi ka ɗauko manzan Allah sai ka tadda ya fi kowa wallahi malam annabi ne fa ce duk wanda ya kwanta ya mutu ana bin shi bashi a zo gidan shi ya biya iyalanka shi zai ɗauki nauyin abincinsu maganinsu abin shansu suturansu ragon layya duk abin da suke bukata da school fees na 'ya'yansu ya biya wa kudin ruwa da wuta da katin da za ka sa a waya in ka mutu ka bar dukiya kuma ya ce a raba magadanka akwai irin manzan Allah ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha'u ba irin shi ba kuma ba za a yi ba shi yasa duk wani dan siyasa da zaka ce wani ne mai gidanka mu kuma manzon Allah ne mai gidanmu shi yasa ba wanda zamu dangwala mu Qur'an mu gaba daya sai manzon Allah mu mun riga mun yi zaɓe tuntun mun zaɓi manzan Allah duk wani hayaniya to sai dai a tafi a raka 'yan hayaniya hayaniya amma mu mun zaɓa annabi mun ga wannan da kyau ko manzan Allah wanda in ya tuno ka ba shi barin sai ka zo in ka taho wajen shi ba shi farin sai jibi annabin in ya tuno ka bai barin sai ka zo za a ɗiba arzikin aika maka in ka taho kana nema ba shi faɗin sai jibi ka dawo gobe ko ka dawo jibi a'a yanzu a baka kyauta wajen shi wane iska ko gulbi iska da take tasowa to manzan Allah ya fita kyauta gulbi teku kenan duk abin da kake nema a teku jiragen ruwa su zo manyan namu su sauka ruwan teku shi kanshi magani ne komi alheri ne a cikin teku to manzan Allah ya fi shi alheri mun gano wannan shi yasa Abu Talib ya ce wa abyadu yastasqal ghamama biwajhihi thimal al-yatama ismatul lil aramili manzan Allah kenan yace ga ka kai fari wanda a jahiliya ana Ka'ido ido a kalli manzan Allah in an masu fari suka rasa yadda za su sai su ɗauko manzan Allah su ajiye a gabansu gaba ɗaya sai su kace kace da fuska kamar za su yi kuka suna kallon manzan Allah saboda tausayin su sai Allah ya saukar musu da ruwa himalil yatama manzan Allah baya abun goye marayu ismatul lil aramili gatan dattijuwan da ba ta da wanda shi ya girman makka ba shi bugun ɗan kowa abadan ba ka jin farar jama'a taimaitar. mamman ka ishe ni ka ishi baban kowa ba mai kin halinka sai fasiku sai wawa sai ko wanda bai ba addini daidai ba ko shi abu jahali abin da ya sa kafircin da Agare shi ka hana mai tuba mun gano wannan da kyau ku kuma duk da suka yi abin da suka yi ka tambaye su sun ɗanɗana koɗa a wajen na iban na audu ko ba su ɗanɗana ba mun gane wannan da kyau ku ka san mawakan manzon Allah fasaha ke gare su mun gane wannan da kyau ku bayan da annabi ya lallasa ƙananan arna a makka ya ritsa su a uhud ya ritsa su a badar ya ritsa su a kaza to manya-manyan gwamnatoci irin su kisra da kaisar da mukaukis dawa dawa dawa dawa dawa da suka kibin abin da annabi ya zo da shi shine mawaƙin manzan Allah ce na na audu sun wace tabukawa ba su tsaya nan ba sai da suka kashe ke kisira wane ne iban na audu manzan Allah ɗan abdullahi sai aka ce saboda laluran waƙa iban suwa na'iban manzan Allah abubakar umar usman ali to waɗannan na'iban na audu sun wace tabukawa don annabi ya je tabuka sun ƙi fitowa a zamanin sayidina abubakar umar to shi ko ba haka aka yi ba dan annabi a zamanin shi da ya je tabuka sai da ya kwana ishirin sun kulle ganuwan garin gabaɗe sun ƙi fitowa aka yi aka yi su fito suka ƙi annabi ya kaɗa masu sun ji tsoro a ba su ruwan maɗaci su kurkure da na gyambo manzan Allah ya dawo amma a zamanin sai da na Umar da ya je sai da suka fito sai da ya kace-kace da su sun wace tabukawa daga tabuka suka wuce sai da suka kashe keke ga wasiƙan manzan Allah ana kai mai wasiƙan annabi ya kekketa ta a yana keta ta Allah ya nuna ma annabi ga yacin ana yaga wasiƙanka ya ce ma sahabbai ya keta wasiƙa na mazzaƙallahu mulkahu kama mazaƙa risalati Allah ka keta mulkin shi kamar yadda ya keta mulki ka wasiƙa ta haka sai na abubakar umar ya tura jarumai khalid bin walid ɗibi jaruman manzan Allah biyo ta nan amur ɗan as ɗibi wasu kai kuma ka biyo ta nan haka aka ritsa su amur ɗan as haka yi bi sarki kisara a guje yadda ka san ana bin zakaran kirsimeti kaga duk inda ya shiga ba za a bar shi ba dama an dade ba a haɗu ba mun gano wannan da kyau ko wallahi ka yi kamo shi ya danne shi ya sha shi makami kuma bai tsaya nan ba da ya ga wasiƙan annabi sai ya aika ya ce a ji a samu wani dagacin shi ya ba da ƙarti biyu su tafi madina su ɗauko annaba a jaki a kawo mai shi ta ƙadarin ya ba da ƙartin biyu suka tafi madina suna zuwa sai annabi ya ce ku koma ku ɗauko sabon umarni don jiya da daddare ‘yar shi ta yanka shi ita ce dagacin yanzu za ku ɗauki umarnin kashashen sarki ne ko ko sabo ku koma suka tabbatar da abin da manzan Allah ya faɗa mun gano wannan shi sa ba mai ƙin halin shi sai fasiku sai wawa sai ko wanda bai bi addini daidai ba shi sa mu annabi ya gaya mana mun yadda shi sa mun gama gamsuwa ne fa kuma mun gama yanke shawara gaba ɗaya mu manzan Allah za mu bi mun gano wannan ba muna tantama ne muna ba ko muna neman a mu mun riga mun gama yanke shawara manzan Allah shi ne namu cikin kaso shi ne mu abin da ya gaya ma sayyidina Umar kenan lokacin da aka je haibara haibara unguwa ce ta Yahudawa sayyidina Umar kuma ya yaki da jahilci dan boko ne sai ya zo da takarda rubuce ga ta nan fallon attaura ne ta yi daidai da wata aya ta alkur'ani yana karantawa annabi ya fushi abubakar da kame tsawa ci dalla gafara kana karanta abu yana fushi baka lura ba bai za a naƙiyya ban zo maku da addini fara kar lelo haka na hari ha ba ta kaman daren ta la yazigu anha illa khaliq ya antum haddi min umam ku ne ka sona cikin al'ummomi wa ana min minan nabiyina ni kuma ni ne ka san ku cikin annabawa sai annabi yace wallahi lauka na musa hayyan da Musa na raye ma wasi ho'in illatti ba'i, ba zai bi kowa ba an soke annabtan shi ni zai bi. Mun gano wannan da ke ku? Duk annabin da ya zo zamanin manzan Allah fa, annabi na raye sai da rika koma ana ce mishi sahabi Musa ko sahabi Isa, saboda yana ya shiga wanda ya fi shi ya shiga gaban shi. shi yasa sanda manzon Allah ya zo ya tarar da attaura da linjila sai Allah ya ce min qablu hudal linnasi a da ne attaura da linjila suke shiryarwa yanzu kuma sai ya ce wa anzalal furqan yanzu kuma alfurqan ne Allah ya ce ake yayi alqur'ani mai girma shi yasa annabi ya ce mai kukan mutuwa ta shiga uku kun gano wannan da kyau ku ta shiga uku ta lalace Allah ka raba mu da kukan mutuwa wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a Kitabul Janaiz babu tashdid fi niyaha a ƙarƙashin babin da ke bayani akan an tsaurara hukunci an tsananta dangane da abin da ya shafi kururuwar mutuwa Ahmad ya fitar da wannan hadisi har ila yau a cikin musnad a juz'i na biyar lamba na 344 ibn abi sheba ya fitar da wannan hadisi a kitabul musannab a juz'i na uku a lamban hadisi na 263 a juz'i na bakwai Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace awalam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sha nike ba nan nan ne annabi yake cewa man mata ala shay'in bu'itha alaihi duk wanda ya mutu akan wani abu akan shi za ta da shi ba duk wacce ta mutu duk wanda ya mutu yana kokan mutuwa akan wannan zunubin kokan mutuwan zai tashi kuma kun ji musiban da bala'in da zai tsinci kanshi a ciki shi yasa mafi ala a bari kar a zo a yi batan bakatantan wanda kike son ya mutu kin rasa shi kuma ke kin zama yar mun gano wannan me amfanin bada bare sai ki haƙura ki istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki haƙuri ki nemi ladan haƙurinki wajen Allah annabi ya ce duk wanda Allah ya ɗauki ran wani masoyin shi sai yi haƙuri ya dangane mai da al'amari ga Allah to ranar tashin alƙiyama ba sakamakon da Allah zai mai sai aljanna waye anan bai san aljanna aljanna mai masoya da yawa mun gane wannan da kyau ku to kaji in Allah ya ga daman jaraba ka sai ya ɗauki ran ɗanka sai an dubi ka fi son uwarka sai Allah ya ɗauki ranta ubanka ka fi so sai a ɗauke shi abokinka kuka faɗa sawa sai a ɗauke shi matan da ba ka iya minti goma baka ganta ko ka ji magananta ba sai a ɗauke ta ba ruwan Allah in koma ya ga maka abin da ya ga dama ta mutu baka ga gawanta ba kai ta zillimi ta mutu ko ba ta mutu ba ta mutu ana son a jarraba ka ne za ka yi imani ka dangana ka yi haƙuri ko ko ba za ka yi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce wal hadis fi sahihi muslim wannan hadisi ya zo cikin sahihu muslim al ahmad ya fitar da shi a cikin musnad a juz'i na uku a lamba na da sha 314 hakim ya fitar da hadisin a cikin al-mustadrak sahihai ne a mujalladi na hudu lamba na da sha uku. Ƙalal hakim al Hakimin nesa-buri ya ce. haza hadisun sahihul isnad wannan hadithi ne wanda yake da ingantaccen isnadi wa ala sharɗi muslim kuma ya zo a bisa sharɗin al'imamu muslim wa wafaƙahu zahabi al'imamu zahabi ya ce haka abin yake wasa hahul albani fadilatul alamatul albani ya inganta wannan hadisi fi sahihil jami a cikin a lamba hadisi na 6543 Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce, kun ga macen da ke kukan mutuwa domin ai mata sun bu kukan mutuwa ne shi yasa aka bi ce mai kukar mutuwa kamar sata ne zai wala ga an ce barauniya duk wanda zai faɗi magana me zai ce barawo ko ihu za ana neman agaji barawo ya shiga gida me ake cewa barawo ake cewa ba cewa saboda ba kasafai ake ganin mace na wannan karfin halin ba ko mun gano wannan da kyau ko to kukan mutuwa ba kasafai ake ganin namiji na yi ba mata ne suka fi yin kukan mutuwa shi yasa ta'abirin yafi fi su to ba ath yawmal qiyama bi hazihi sura to za ta shi ta ran tashin alkiyama da wannan sura alkabiha sura mai muni wa kada kusiyat sirbalan za a sanya mata wasu irin tufafi min katira na garwashin wuta wa dir'an da zulumbuwa min jaradin na wani irin wuta mai ɗauke da annoba wa hiya taqulu fi lafzin fi sahih bukhari kuma a cikin wutan tana kururuwa kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari tana cewa ya waila ya waila irin yadda kike kuka mutuwa kina wayo kin shiga uku kin lalace haka za ki ta a cikin gidan wutan in ji manzan Allah fattuba athu ala ha. yadda kike kukan mutuwa haka za a ta da ki idza lam tatub ila Allah ta'ala muddin baki marmaza kin tuba zuwa ga Allah ba wa fil hadisi alladhi rawahu muslim a cikin hadithin da al'imam muslim ya ruwaito wal haƙi da al'imam bai haƙi min hadisi abi huraira a hadithin ruwaito annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala annabi ya ce ta nufin nasi huma bihim kufurun ɗabi'u guda biyu da suke katutu a cikin mutane to al'amari ne na butulci na kafircin jahiliya at-ta'anu fil ansab suka dangane da nasabar mutane mun gano wannan da kyau ko ai wani ba kabila kaza bane ba dan gidan wani bane ba makerin nan bane ba masakin nan bane ba dan gidan gyattan nan bane kun gano wannan da kyau ko suka dangane da nasaba da suka dangane da sana'a da suka dangane da kabila da suka dangane da aikin da mutum yake yi gaba ɗaya wannan yace al'amari ne na kafirci butulci dangane da addinin musulunci Wani yaha da kururuwa alal mayyit ga mamaci wannan yana daga cikin alkufur don alkufur ba kafirci ne da ke fidda mutum daga milla ba sai dai kuma yana nuna girman butulcin mutum dangane da ni'iman da Allah ya mashi wannan hadisi ma lai cewa imam muslim ya da shi a kitabul iman babu itlaq kufuri kufri ala ta'an fil nasabi wan niyaha a ƙarƙashin babin da ke bayani akan kai tsaye annabi ya zartar da sunan kafirci dangane da kukan mutuwa da suka dangane da nasaba in farko shafi na lamba hadisi na 67 al'imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad a jiz'i na biyu lamba na 469 bai haƙi ya fitar da shi a cikin sunan kubara a jiz'i na uku a lamban hadisi na 63 allah maraukin sarki ya masa sakayya da alkhairi mala ya ce wala shakka annal murada bil kufur huwa kuna huwal kufur al’asgar asgar abin da ake nufi da kafirci a nan ƙaramin kafirci da ake tir da wanda yake aikata shi yawa mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu walamma mata ibrahim ibn rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da ibrahimul mu'azzam ɗane na annabi ya rasu saha usama ibn zaidin sai usama dan zaid sai barara kuka qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce laisa haza minni wannan ba al'ada na ba ne, wannan bai tare da ni me ga kuma wa laisa bisaihin haq kuma wannan ba kururuwan gaskiya ba ne. bane ya yahzinu zuciya na cike da damuwa wal aini tadma ido na zubar da hawaye wala naghdabur rabba kuma ba za mu bala wala naghdabur rabbu ba za mu fusata ubangiji ba mun gano wannan da ke ku ashe kukan mutuwa fusata wane ne ta Allah ne kuma shi usaman nan kirari ake masoyi dan masoyin manzon Allah annabi mafi shi zai da dan haritha kuma annabi shi usman soyayya ta gaskiya ina fatan mun gano wannan da kyau amma da ya kuma Allah bai bari ba sai da ya tsaya ya kwaba mai ya ce wannan abin da kai ba daidai ba ne wannan hadisi Mali ce akhrajahu al-hakim al'imamu hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak a jiz'i na biyu a lamba hadisi na 382 ibn hibban cikin as-sahiha fi sahihi a cikin littafin shi as-sahih na ibn hibban lamba hadisi 43 a cikin mawarid Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce wal ibn hibban wal hakim fil mustadarkihi bi sanadin hasanin min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu wa fi sahihaini hadith ya zo cikin bukhari da muslim min hadisi ummi atiya a cikin hadisin ummu atiya qalat tace akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma albai'a da annabi ya zo yin mubaya mubaya a cikin ka'idojin mubaya'an sai da ya sanya mana mu mata Allah na Noha cewa babu kukan mutuwa. Mun gano wannan da ku? duk wacce ta zo ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza kin yadda ba kukan mutuwa faƙalat ummu atiya sai ummu atiya ta ce fama waffat min namra'atun ya'ani min almubaya'at tace cikin mu matan da aka yi wancan alƙawari da su kaf ba wacce ta cika wannan alƙawari illa hams sai mata biyar ku taya na lissafi um musulmin ar uwar anas inna lir baitun fil janna shi yasa idan ka sa ma yakka suna rumaisa sai ka sa mata sai ka mata alkunya da um musulmin kenan duk wacce aka sa mata rumaisa sunanta um musulmin mun gano wannan da kyau ko sai ce wa ummu ala da kuma ummu ala'i wabnati abi sabra da ibnati abi sabra wamra'atu mu'az da matan mu'az guda nawa kenan to biyar aka ce na dayan. da ita umma biyar. su kaɗai ne aka yi musu mutuwa ba su kuka ba duk wacce aka yi mutuwa annabi na zuwa sai ce ke na alkawari murmushi alkawari tana ta ɓarara kuka kawai kun gano wannan da kyau ku shi sai kun ta masu da wai su abin da suke gudu wai zagi suke gudu wai in an mata mutuwa ba ta kuka ba za a ce ba ta da imani kaga canzawa ribas kenan fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum yanzu wace ce ba ta da imani me kukan mutuwa ko ko wace ta ba addini ta ba hadisin annabi wai mara imani ce ta kalli mai imani ta ce mara imani kun gano wannan kuka mutuwa babu kyau kar wanda ya ƙare amma abinda da ke ce ma sharɗe ko hawaye wannan babu laifi annabi ma yana yi amma kuka irin wanda muka misalta jiya da yau kururuwan mutuwa wannan haramun ne ya halatta ba kowa ya mutu ba annabi ya ce duk wani musiba da ya same ka ka yi haƙuri ka tuna musibar rasa ne ya fi wannan ka haƙura da rasa annabi wa ba za ka haƙura da rasa shi ba <laughs> mun gano wannan da kyau kuma kai kan ma kai haƙurin, mun wannan da kyau ko yau da kullum me za a manta fa yanzu ana a wanda baban shi ya mutu ya sha kuka yau yana kukan ko ka tuno ba za ka yi ba Sau da ya wuce haka ne ko ba haka bane to tun asali ka yi haƙuri mun karanta a nan wata baiwar Allah ta tasa kabari a gaba ta ta kuka annabi ya zo ce baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri ta ce ilaika anni ta gaban waje dan musiban da ya same ni ba kai sama ba shine kake cewa ai haƙuri kaza kaza kaza kaza annabi ya wuce ya rabure ta shi annabi ba yan banga yake da shi ana gaya mai bakan magana su rufe ka da duka ba ya wuce ya tafi tana yana wuce sai aka ce ke kin sauna kike gaya ma wancan bakar magana ta ce wallahi ko ban san wane ne ba aka ce manzon Allah ne ai sai ga ta tashi ku sai gidan manzan Allah tana za ta ce ya rasulullahi na ya hakuri ya ce ina inna masabaru inda sada matula'ula kin dabar akar ai ana samun ladan haƙuri ne a lokacin girsan fitinan nan na farko ya kaji dukan abin? to ya hakuri ka bari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ba fashi Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi Waljui. ju'i wa naqsin minal amuwali wal anfusi wa samarat Allah ce za mu jarabce ku da tsoro yasa in tsoro ya zo kawai ka dangana ka mika ma al'amarin Allah ya ce dama zai wala nabluwannakum bi shay'in min al sai ce waljui. da yunwa wa naqsin minal amuwal ta wayan dukiya bara su kwace ka zuba a gudu a fi wannan wannan ya faru wal da rayuka a ta mutuwa wa samarat amfanin gona su riɓe si kaza wani ya bi dare banka masu wuta sai ce wa bashir sabirin ka yi bishara ga masu haƙuri allazina idza asabathum musibatun sune wanda duk wace irin musiba daga cikin waɗannan ma ta same su mun gano wannan da kyau ko kakka ce wai iyakan wannan wannan mafhumu adad ne an lissafo waɗannan ne gairu mafhumin gairu mafhumin indal usuliyin akwai wasu fitintinin ma da ba faɗe su anan ba in kai haƙuri sai Allah ce wa bashirin sabirin alladhina idza asabarhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sai ce ulaika alaihim salawatun tab wanda aka same shi da fitina aka darkake shi da damuwa ya yi haƙuri ya faɗi inna lalla wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce al-salatoci min rabbihi salati Allah zai maka ulaika alaihim salawatun min rabbihim sai ce wa rahama kuma Allah zai ji kanshi a lahira shi sa annabi ce duk wanda aka ɗauke masoyin shi ya haƙuri bai da sakamako sai aljanna wa ulaika humul muhtaduna Allah ya ce waɗannan su ne kaɗai shiryayyu kenan duk wanda musiba ta same shi ya ga jan haƙuri wannan yana nuni cewa shi ba shiryayye ba ne kuma da zai mutu a wannan lokaci bai daga wanda Allah zai masa rahama sannan bai daga waɗanda Allah ke masa salati yana daidaita al'amuran rayuwarsu in ka kiyaye dokokin Allah sai ka ga duk abin da zai zo maka a rayuwa na duniya yana zuwa maka cikin sauƙi sai ga abin da ka fi ƙarfin shi ya fi ƙarfinka wannan abin ya zo kuma ka fi ƙarfin shi shi sa annabi ya ce wanda duniya ta zama himman shi haka zai rayu da ƙyar wanda ya zama lahira ne himman shi duniya haka za ta biyo ta nasha don Allah da murmushe ni da Allah ɗibe ni da Allah gani kai ta mata yanga jama'a mun gano wannan da kyau ko amma zai ga wani yana ta'amilatin nasu ba ta ƙizuwa Allah madaukin sarki ka haraba mu da aikin gado mala ya ce wa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim shine wancan hadisin da muka makaranta na ummu atiya wa an anasin anna umar ibn al-khattab lamma tu'ina sayyidina umar yayin da kafiri zindiki abu lu'lu'ata al-majusi Allah ka tsine mai albarka da duk wani masoyin abu almajusi Allah maɗaukakin sarki ka sara wuyan shi a wutan jahannama ya soki sayyidina Umar siriki khalifa sahabin manzon Allah wanda sayyidina Umar ya wanke yar shi Hafsa ya aurar da ita ga annabin rahama aka samu matsala taima annabi wani abu annabi ya sake ta ba ta kai ƙofan zaure ba za ta gida ta faɗa ta dawo ta yi idda mala'ika ya sauko daga sama saƙo daga Allah aka ce raji hafsa mai da hafsa saƙo daga rabbul izzati wal jalali saƙo daga fada daga can ƙololuwa daga saman al'arshi aka ce ka dawo da hafsa fa innaha sawwamatun qawwama mace ce mai yawan azumi mai yawan tsayuwan dare Wa ne mutum manzan Allah wa inda al'aya ne shi ma nan da nan sai dawo da Hafsa to ya wanke wannan baiwar Allah ya ce ga ta nan kun gano wannan da kyau Hafsa mijinta sahabin manzan Allah ne jihadi aka je ya shahada lokacin ta gama idda sai annabi ya kira abubakar kai jama'a ku ga surukuta mai daɗi mala in ka samu suruki wayayye hankalinka kwance mun fahimci wannan da kyau ko amma ka samu siriki wai in za ku gaisa yana kilomita 63 tazaran ku ka je ka ɗibi wani wuri a ka sha fanya ka je ka gaba ɗaya ka zibi wai kana gaisuwa wannan shirme ne an daina wannan yayin ai sirikinka ubanka ne sirikinka ɗanka ne jan shi a jika kake kuna mitin kuna shawara na family ina fatan mun gane duk wanda bai ɗauki sirikin shi uban shi bane wawa ne duk sirikin da bai ɗauki sirikin shi ɗan shi bane ba gidaje ne an daina wannan yayin bari ka gani annabi yana auren ‘yar abubakar aisha ya kira abubakar ya ce zo mi mitin ya ce hafsa in ta gama idda zan aure ta za a yi ma shi me to sai me ina fata mun gano wannan da kyau ba wani abu in ka ga ya kana so sai ka ga a unguwan babu dattije kamar sirikinka sai ka je ka same shi ka ce baba na ga wance ina son zan aura da Allah ja ne mun izini ga kuɗin sadaki an je a basu kuma da Allah in sun sa rana kai za ka je ka so. ina ba ta mun gano na rantse da Allah wannan a waje na ƙaramin aiki ne zan maka shi duka saboda gashi annabi ya kira abubakar mu ba mun gama yanke shawara mun ci annabi za mu bi ɗan salaf ɗin da gaske kawai ma yi wannan aikin aikace jama'a mun gani ana nan ta gama annabi bai ce ma abubakar komi ba yanzu kai wannan ‘yar kaya gida tuka ishe ka, ta ce, Baba da kai ake cin amana? Kawai ki fito fili ki faɗi ki ɗan cin amana ne, kawai kake ce wadda shi ake cin amana, kawai ki fito tsinanniya. Jama mun gano wannan da kyau ko. Amma su salaba ruwansu, me a ciki? Ai, wallahi, din macin da ke tsoron kishiya ba mace bace. Din malamin da ke tsoron malami ba malami ba ne. ina fatan mun gano wannan da kyau kowa ya zo ya baza ina fatan mun gano wannan da kyau to Umar sai ya tafi gidan Usman Usman ka zo ka auri ‘yata Hafsa, ya ce, To, shi gaskiya yanzu dai ba zai aure ba. Ya wuce gidan Abubakar, Abubakar ka zo ka auri ‘yata Hafsa, sai mai shuru bai ce mai komi ba. in ke ne ce ni ake talla kin kai hafsa ne ubanki ya kai uban hafsa ne faruqul wara umar dan khattab abu hafsin wanda in shedan ya biyo hanya umar ya biyo hanya shedan a guje yake karcewa wanda annabi ya addu'an ya musulunta dan musulmi su samu saukin rayuwa da rangwamen addini wanda ya musulunta ya daka maka bare kashi wanda musuluncin shi ya sa a komo ana musulunci a maka a bayyane wanda ya tashi yin hijira ya hijira a bayyane ya silanta ma duk wani arne da duk wani zindiki da duk wani ja'iri da ke maka cewa umar yau zai hijira zai bi manzon Allah Madina duk wanda ke son ƴaƴan shi su maraici matan shi te ta kaba ya shiga cikin kuncin rayuwa mu haɗu da shi a bayan dutsen can Yan kaza kazan kaza. ha ba malam umar ha malam ha kai ka san umar to umar ne ubanta ƙaninta kuma shine abdullahi dan umar yana daga cikin saba'un minas sahabi fawqal alfi kad naqalu anil muhtari khairu mudar yana daga cikin mutum bakwai wanda sun ruweto sun haddato hadisai daga annabi sama da hadisai dubu akwai sayidina abdullahi dan umar ƙaninta ne umar uwarta ce annabi ya je aljanna ya ganta tana alula ya ce da da aka nuna mai wani ɓamɓareren bene wani manshin ne a gidan aljanna annabi ya ce wai wannan nawa ne ne aka ce ai umar ne ya ce na je zan shiga yin ɗan leƙa sai na hango matanka tana lula sai na tuna kishinka sai na yarba sai na dawo wata ce aka gani tana lula a aljanna annabi ya ce umar ya ce a wa'anta a gari ya rasulallah yanzu a kan kama zan yi kishi so da shi umar fa ba mai kishi ba ne malaman tarihi cewa suke ko namijin kuda saboda kaiwa mu balaga wajen siffanta kishin umar cewa bai bai kasada ya ta gidan umar gano wannan da kyau ko <laughs> saboda kishi kasada ma bai yi abu musa ne fa ya je gari kawai ya dawo yana gwamnan sham sai ya zo da tsaraban da duma sai ya kawo matan umar umar ya ce ku je ku ba shi kashi ku kawo man shi aka kawo shi ya ce ku ci gaba da zane shi ya ce don allah a ji bukata da laifin mai na ya ce mai haɗa ka da matata to wannan ba su ne iyayen hafsa amma ki an ji an samu mutumin kirki an ce zo ya aure ki ko sai ki cewa an ji ana tallan ke cewa yarwa mun gano wannan da ke ku dan daukan daura mu kanku girman kai a banza a wofi daraja ne ma kika samu a je a samu mutumin kirki a ce wa na zo ka auruwanci so ga sayyidina Umar yayi kwana biyu kawai sai manzan Allah sai ya aika ya ce na son hafsa shi ne abubakar ya zo ya samu umar ya ce na san ka jawo shi ya ce ba ɗan ƙarami ya ce to ai mun tattauna da annabi ne ya ce zai aure ta amma ya ce in yi shiru da bakina ni ko ba zai yi in gaya maka maganan da muka yi da annabi ba don ba zan tona asirin manzan Allah ba kai Allah Allah kake abokin kai faɗi magana ka je ka ƙara su na fiki algungumi amma kaga shi ba zai faɗa sirrin manzan Allah ba kuma gawa ga Umar yace bari ne in ya ce man ya fasa sai in shiga ashe ba laifi bane abokinka ya fita ka shiga ba a ce munafiki dama tintini ni na san wannan rake da yake ba na Allah yake ba to dama wace ka je da shi ai in zaka leka in ka bi ta nan kuka haɗu da shi a hanya sai ka shiga ta gate Ka ce kace zaka je siyo fuska ne ka zaga ta canje ɗin ratta ka biyo ta masallacin idi ka biyo ta makabarta ka zagayo ka zo gidan ba komi ka sha wannan fanyen nan ka zauna lafiya duk wannan saba gyaran taku ne amma ka je dama can ya rasa yadda zai yi an ma shi ma sai je ce kai ka aiko shi to Allah da ya kiyaye Allah ya ce in ce yana gaishe ki to ana ansa gida amma wai wance baki gani ne shi ne ce a ah, to ah, a wani abu amma dai dama shi so aigana hana ganin laifi wallahi Allah da ya kiyaye amma kaman ki da kokarin ki inda nake jin labari cikin kawaye an ce kina cin jarrabawa kina wane ne wanda kullum sai an kama shi farawa <laughs> an sani farawa <laughs> an kullum muna aji ya leka na wannan ya leka na wannan ran nan ma wata arniya marin shi ta yi yana satan an santa dama zai lura wani bangare ne kika fi so karatu ko to saurin naki barawan an sani sai ka zo an jima sai ka aiko sai a ce ba ta nan ta yi bacci ta ce ka dawo an jima kenan da aka ya kasa ka amma da kayi wancan shan fanyen fa ba ka zauna lafiya ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba a ba a faɗi sam ɓoyewa ake aure in ana neman shi ɓoyewa ake lub ɓoye shi ina fatan mun gane in ka je da abokinka zai iya koma an jima ya je maka tsiya Allah ya ce baban shi ya ce ba zai mai aure ba sai ya gama digiri ban ga alakan wani DHND kuma ce kuma digiri ba ce to haka baban shi da ya ce kin ga kuma ba zan maki kariya ba idan kuma tana jirin an gama kafin a tafi sabis a sa rana ya da sabis a ɗaura aure to an ce akwai wasu additional shekara hudu ko shekara biyar nan gaba to kaga kai ka ja ma kanka ko kuma Allah shi kiyaye amma dai to an ce an kusan sa rana kun hmm, wallahi an kusa ta amma dai abin dai ba zai daɗi ba a ce yanzu ba wannan ne baban kwaye hmm, kaga dattijo Allahu akbar ya shi kiyaye ta ce menene kake ta magana to ni na ga za a mai jikoki da wasu abubuwa ne na daban don kwaki ko an zo sai an ce wannan ne kakan barayi ce na mene a ce to ai shi uban wannan yaron da ke neman ki uban shi su uku ana kama shi na satan kaji Garin mu daya in ma zo ki ce ni na faɗa amma da za ki bar maganar sauran ma zan gaya maki <laughs> kun gane cikin koban da ya yi da za ki bari ba ki gaya mai ba zan gaya maki sauran haka yanzu an tare ba ta faɗi ba sai ka zo ka ta ce ina ita ba ta surukuta da ɗan ɓarawo ba dole yayin da za ta haifa jikokin babanta ne kuma jikokin wa baban shi ne to jikokin wa kenan yanzu abin da yake na kasa ma mutane ai ya wuce haka in ma ustazi ne fa da ustazi aka je shikenan ana zuwa ustazi ga dan uwan ustazi ya je yana gyara waje in yaje zai same ya ce wa wane bai iya nahau ba ina ba da mun gano wannan da ke bai da hadda yake su kuma inda yake rushe ga ustazai kenan ina ba ta mun gano wannan da ke lawa dauki sarki ya sa mu dace amma sai ki ce waya ke an ji an yi tallanki ya ce inda annabi bai aura ba ni kuma sai in je sai yan aura amma abokinka ya sake ya aure budurwan da ka bari ko matan da ka saka wai wai shikenan wa an ta gaba duk wanda bai san auri matan shi kar ya sake ya mutu kuma kai ya sake ya sake ta duk wanda ya mutu kaga kana son matan shi ka aure ta ko dan gidan uban waye kuma duk wanda ya saki mace kana so ka je ka aura ina fatan mun gano wannan da kyau laifi yayi eh eh ta cika idda gaskiya ni gara ku rika gyara a bari a cika idda a rika cika idda hmm. gaba na ne. musulunci malam me wani gaba a ba wani ina uban waye ce ya sake ta kasa na ya zagi cikin hadisi waye ce ya sake ta ina ruwanka ba kana so ba kawai shikenan dan wane ya sake ta sai kowa ki aurenta in ka saki mace ma wani ya aura kana da masoyin da ya kai shi ne a wani babban masoyinka ne yayi na fatan mun gano wannan da kyau sai dai kakka sake ka auri matan sa'ad dan mu'az dan aka ce saboda tsaban kishi shi bai taba auren bazawara ba saboda tsaban kishi in ya saki mace to duk madina ba wanda zai aure ta shi yasa in ma ya aure ki ke ta abin kirki kake yadda dan ya sake ki sai ki ƙara rayuwa a haka ina ba ta mun gano wannan da kyau a da sarakunan gargajiya in suka yi aure suka saki matan haka mace za ta gama rayuwa ta mutu ba wanda zai aure ta ko sarki ne saki mace yanzu kana so ka je ka aure ta in yi magana ka ɗauki lauya zamani na yanci ba wani abin da zai faru ba wani agumu da zai maka ka riga karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir so 100 da asba da so 100 da yaushe ko da zai je nemo ƙudari ne ya zo ya taimaka mashi wajen tsafi da waɗancan bokayen na zamanin annabi Musa ba abin da zai faru. Allah maɗauki sarki ya sa mu dace. To yayin da aka soki Umar, Uwilat Alehi, Hafsa sai Hafsa ta yi awwalat Alehi ta yi wayo ta ce wailu ta shiga uku. faƙala ya hafsa amma sami'ita rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu baki ji annabi yana cewa almu'awwalu yu'azzabu mai kukan mutuwa ana mai azaba ba wa uwila alaihi suhaibun sai suhaib ibn sinan ar-rumi shi ma sai ce wayo kuma suhaibun nan ne fa a san ya suma yar uwan shi te kukan mutuwa ya ce ba ni baki annabi ya ce kaza kaza sannan kuma sanda kike cewa kin shiga wa kin lalace yace na ga malaika ya tsaya kaina yana cewa ka shiga wa ka lalace amma ana sukan Umar sai ce wayo sai ce wa aha wa sahiba ya da Umar wayo dan uwa wayo aboki haka laraba su suke nasu Waƙala umar sai sayyidina umar ce ya suhaib amma alimta annal mu'awwalu alaihi yu'azzab baka san wanda yake kukan mutuwa ana mai azaba ba jama'a mun gano wannan da kyau shi fa an soke shi zai mutu ne amma yana karantar da hadisi ko za a yi kullun kulufita da kai in ka san gaskiya ka fito ka faɗa ina ba ta mun gano wannan da kyau ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu mutuwa ɗaya ne dalilin mutuwa ne kawai sha bamban shi wanda zai kashin ka ya rubuta ma Allah wasiƙa cewa ba zai mutu ba in ya isa ina fatan mun gano wannan da kyau wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a Kitabul Janaiz babul mayyit yu'adhibu bi bukai ahlihi alayhi a ƙarƙashin babin da ke bayani akan in mutum ya mutu iyalan gidan shi suka yi mai kuka to za a yi mashi azaba juz'i na biyu lamban hadisi na 927 da lamba a jiz'i na 21 Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin Musnad juz'in farko lamba na 39 Baihaqi ya fitar da wannan hadisi a Sunan al-Kubra a mujalladi na hudu a shafi na 71 Allah maɗaukin sarki ya masu sakayya da alkhairi Mala ya ce wa fi riwayatin a wata ruwaya ya ce, Innal mayyita yu'azzabu bi ba'di bukai ahlihi alaihi shi mamaci ana mai azaba sakamakon kukan da iyalan shi da suke raye suke mashi kenan ke da kike ma ubanki kukan mutuwa to kin ji ubanki azaba kike ja mai a kabari mijinki ashe ba kaunan shi kike yi ba kin ji azaba kike ja mai a kabari ɗanki ashe ba kaunan shi kike yi ba kin ji ashe azaba kike ja mashi a cikin kabari abin da ya zama wajibi ki tuba ki dangana ki mai da al'amari zuwa ga Allah ki san cewa abin da Allah ya bayar nashi ne wanda ya ansa ma nashi ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace za mu saurara anan sai in Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamu alaikum